Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga dai abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan lokaci akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na mulika Iran bayan kuma akwai shirin nan na kide-kiden Iraniyawa wanda da shi zamu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su a zangon shirinmu na wani lokaci kafin jin abubuwan da na ambata baki daidai masu saurare sai an fara da sauraren shirin nan ne na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 26 ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da goma ga watan rabiu sani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari kuma san cewa shekaru 1241 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan rabiu sani na shekara ta 201 fatima ma'asuma ɗayar imam musa bin ja'far alaihi salam kuma yar uwa ga imam ali bin musa alaihi salam ta rasu a birnin na ƙasar iran kafin haka dai sarki ma'amun dan sarki harun rashid daya daga cikin sarakunan daular abbasiyawa ya tilastawa yayanta imam ali bin musa rida alaihi salam hijira daga madina zuwa cibiyar mulkin sa da ke maro a yankin khurasan a shekara ta 200 hijira kamariya bayan shekara guda da hijirarsa ne sai fatima masuma da wasu daga cikin 'yan uwansa suka kama hanyar khurasan domin ziyartarsa amma akan hanya sai rashin lafiya ta kama ta a nan kuma ta da zango a birnin kum inda ta yi jinya na tsawon kwanaki goma sha bakwai sai ta rasu a rana irin ta yau a halin yanzu dai ta da ke birnin kum ya zama wurin ziyara ga masoya manzan allah da iyalan gidansa sannan kuma babbar cibiya ta yada ilimin addinin musulunci masu ware ko san cewa shekaru 112 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan rabi'u sani na shekara ta 1330 sojojin kasar rasha sun yi barin wuta a kan haramin imam murta alaihi salam limami na takwas daga cikin limaman ahlul bait alaihi salam wanda ke birnin mashara arewa maso gabacin kasar iran kafin haka dai gwamnatin kasar iran ta lokacin ta ɗauki hayar wani ba amurki ne mai suna morgan shishtar a matsayin wanda zai rika aji mata kudade na ƙasa don bunƙasa tattalin arzikin ƙasar wannan bai yi wa gwamnatin ƙasar rasha daɗi ba don haka ne ta ba da wa'adi ga gwamnatin kasar iran ta wani lokaci akan takwaruwan nan ba amurke da wa'adin ya cika ne sojin rasha waɗanda suke cikin birnin na mashad suka yi barin wuta akan hubbaran imam rida suka kuma kashe mutane da dama tare da sace wasu muhimman abubuwa na tarihi da suke wurin da ƙarshe masu harika san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau shugabannin manyan kasashen duniya na lokacin wato rasbel na kasar amurka da kuma churchill prime minister birtaniya da kuma stalin na tare soviet suka gudanar da wani zaman taro na kwanaki hudu a birnin tehran na kasar iran bayan da sojojinsu suka mamaye kasar ta iran a lokacin da ake yakin duniya na biyu a jawabin bayan taron da suka fitar shugabannin kasashen uku sun bayyana tsarin da za su bi wajen tallafawa tarayyar soviet da kuma fafata wadda ake da sojojinsu da sojojin nazi na kasar jamus a wani lokaci sannan sun tsaye da shawara akan cewa za su kwashe dakarunsu daga cikin kasar iran idan aka kawo ƙarshen yakin duniya na biyu jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma ƙasar Ghana. akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kilohertz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Firaministan kasar Habasha ya bayar da umarni kan kai farmaki na ƙarshe akan 'yan tawayen yankin Tigray. burtaniya ta buƙaci isra'ila da dakatar da shirin ta na gina matsugunin yahudawa a gabashin birnin kudus kadaddiyar daular larabawa ta hana bayar da izinin shiga cikin ƙasarta ga wasu ƙasashen musulmi goma sha uku yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake firaministan ƙasar habasha ya bayar da umarnin ƙaddamar da farmaki na ƙarshe akan 'yan tawayen yankin tigray bayan da wa'adin da aka basu ya kawo ƙarshe tashar arci ta ba da rahoton cewa a cikin wani bayani wanda ya rubuta a shafin na twitter firaministan kasar habasha abe ahmad ya bayyana cewa watan da aka bayar ga 'yan tawayen tigray na Simika kansu ya kawo ƙarshe saboda haka sojin kasar habasha za su fara kaddamar da farmaki na ƙarshe a kansu inda za a kammala murkushe su baki ɗaya. ya ce zuwa yanzu dai dubbai daga cikin 'yan tawayen sun mika kansu da makaman da ke hannunsu amma wasu daga cikinsu suna ci gaba da yin taurin kai wanda hakan ya sa alatilas a kawo ƙarshen 'yan tawaye a wannan yanki a ne dai wasu tawagogi daga wasu kasashen nahiyar afirka suka isa habasha da nufin shiga tsakani a daidai lokacin da wadin da gwamnati ta bare yake gab da karewa yanzu wanzu haka dai dubban mutane da suka rasa rayukansu suka makon rikicin da ya barke tun daga ranar hudu ga wannan mutanen nuwamba tsakanin mayakan yan awaran tigray da kuma dakarun gwamnati yayin da wasu dubban kuma suka tsere daga yankin suka shiga kasar sudan gwamnatin kasar birtaniya ta bukaci gwamnatin yahudawan isra'ila da ta dakatar da shirin ta na gina sabbin matsugunan yahudawa a gabashin birnin kudus a cikin wani bayani da mai magana da yan gwamnatin birtaniya ya fitar ya bayyana cewa gwamnatin birtaniya ta kirayi gwamnatin isra'ila da ta dakatar da shirin ta na gina sabbin matsugunan yahudawa a cikin yankunan inawa da ke gabashin kudus ya ce matsayin gwamnatin burtaniya dai dangane da batun gina matsugunan yahudawa a gabacin birnin kudus a bayyane yake domin kuwa hakan ya saba wa dukkanin dokoki na duniya waɗanda majalisar ɗinkin duniya ta amince da su wannan da yana daga cikin shirin da gwamnatin yahu take da shi na ganin ta sake gina wasu sabbin matsugunan yahudawa da bakwai a cikin yankunan falasinawa da ke gabacin birnin kudus inda aka gabatar da wannan shiri a ranar 16 ga wannan wata na nuwamba da muke ciki netanyahu dai ya yi alkawalin aiwatar da wannan shiri inda ya bayyana cewa hakan yana daga cikin bangaren yarjejeniyar karni wadda gwamnatin donald trump ta bullo da shi tare da amincewar wasu daga cikin gwamnatocin kasashen larabawa wanda hakan zai hada da mame yankunan falasinawa da ke yammacin kogin jordan domin gina matsugunan yahudawa a cikinsu. su To jama'a masu hari kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Gwamnatin hadaddai daular larabawa ta ɗauki mataki na hana bayar da izinin shiga a cikin ƙasarta ga wasu ƙasashe goma sha uku da suka hada da na larabawa da kuma na musulmi. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ba da rahoton cewa gwamnatin hadaddai daular larabawan ta ɗauki wannan mataki ne na hana bayar da izinin shiga a cikin ƙasarta ga ƙasashe goma sha uku waɗanda suka hada da na larabawa da kuma na musulmi daga cikin kasashen har da iran pakistan da kuma afghanistan gami da turkiya da kenya daga cikin kasashen larabawa kuwa akwai iraki algeria libya syria tunisia yemen da kuma lebanon wanda kuma gwamnatin hadaddiyar dole larabawa ta ɗauki wannan matakin ne tun daga ranar 18 ga wannan wata na nuwamba da muke ciki mahukunta a kasar hadaddiyar dole larabawa ba su ce kome kan dalilin da ya sa suka ɗau wannan mataki ba inda suka bayyana cewa bayar da izinin shiga ga waɗannan ƙasashe yana tattare da haɗari to sai dai wasu na danganta hakan da batun kulla alaƙa da gwamnatin yahudawan isra'ila wanda haɗaɗɗiyar dole larabawan ta yi inda suke danganta hakan da batun tsaro ga yahudawa da suke cikin ƙasar gwamnatin haɗaɗɗiyar dole larabawa ta haramta bayar da izinin shiga cikin ƙasar ta ne ga waɗannan ƙasashe na musulmi da kuma larabawa daidai lokacin da ta bayar da izinin shiga cikin kasar ta ga yahudawan isra'ila ba tare da visa ba gwamnatin kasar china tana ɗaukar matakai na rusa wasu alamomi da ke nuni da addinin musulunci daga ciki har da sauya fasalin masallatai na musulmi a cikin wani rahoto da kamfanin dillancin labaran ekna ya bayar ya nuna da cewa makudin kasar ta china sun yi gyara a wasu masallatai a cikin yankin unguwana wanda yake yankin inzi da kuma suka soya fasalin ɗaya daga cikin masallatan tare da rusa tulluwa da kuma hasumiyin masallacin bayanin ya ce irin wannan mataki yana nufin kawar da alamu na addinin musulunci domin kuwa yanayin irin ginin masallatan yana nuni ne da yanayi na musulunci da kuma tsoffin al'adu hakanan kuma gwamnatin kasar china ta sanya doka akan a daina gina masallatai masu tulluwa da kuma hasumiya a wannan yanki wanda akasarin mazauna yankin mabiya addinin musulunci ne to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To madalla ban da aka saurari labaran duniya yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da suka rage mana inda za a fara da sauraron shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. jama'a masu wurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saksarwa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwan masu jan hankali na kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu wurare sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin ƙwaryar shirin idan masu suna biye da mu a makon jiya mun taɓo muku kaɗan daga cikin muhimman wurare masu ɗaukar hankali da ke garin shiras. inda muka bayyana muku cewa birnin shiras yana daga cikin muhimman biranen yawon buɗe ido da ke lardin fars a ƙasar iran to sai dai muna cikin bayani sai lokaci ya mana halin sa amma yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a makon jiya inda muke magana game da ɗaya daga cikin wuraren yawon buɗe ido masu ɗaukar hankali da ke birnin na shiraz wato kabarin shaharar mawaƙin nan na ƙasar iran mai suna hafiz shirazi waƙoƙin hafiz shirazi suna daga cikin waƙoƙin da al'ummar iran suke so sosai domin kuwa gazaliyat ɗin shirazi sananniya ce sosai kuma yana daga cikin shaharar mawaƙa da suka yi tasiri sosai a ƙasar iran da kowa yake girmamawa kuma an tarjima waƙoƙinsa da suna daban-daban a ƙasashen turai kuma daga cikin zakakuran mawaƙan adabi na duniya hatta ma a bangaren turai kabarin hafiz yana birnin shiraz ne babbar hedikwatar lardin fars a kudancin kasar iran da ke yankin hafiziya a wani wuri mai cike da kamshin furanni kabarin hafiz shirazi yana daga cikin muhimman wuraren da ke daukar hankalin masu son yawon bude ido da dama daga cikin masu ƙaunar raƙoƙi da irin tunanin hafiz a iran da ma duniya daban-daban suna zuwa ziyarar wannan wuri na adabi a cikin shekara ta 856 hijira kamariya shamsuddin muhammad ya gamayi minista a gwamnatin farisa a karon farko ya gina kubba a kan kabarinsa wato tulluwa a kan kabarinsa kuma an yi masa gyare-gyare a zamanin gwamnatoci da suka gabata wanda sai a shekara ta 1314 jira shamsiya aka sake gina hubbaran da irin wannan tsari da ake ganin shi yanzu haka. akwai ahali shirazi wani mawaƙi mai zaƙin murya yana da baitoci dubu goma sha biyar a cikin diwanin waƙarsa kuma ya rasu ne a shekara ta tara da hudu hijira kamariya inda aka bizne shi a ɓangaren arewa da kabarin hafiz shirazi har ila yau a bayan kabarinsa akwai abubuwan sana'o'in hannu na mutanen shiraz kamar zabba kirar hannu da kuma kayayyakin tsaraba na gargajiya da ake sayarwa a wajen To ma saurare kada ku sha'afa wannan shi na leka Iran yana zuwa muku ne daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Kuma muna bayani ne game da irin muhimman wuraren tarihi da ke birnin Shiraz na ƙasar Iran. Yanzu kuma shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya. Kuma har yanzu dai muna nan a birnin na Shiraz ne inda a wannan karan za mu yada zango a Takti Jamshid ɗaya daga cikin muhimman guraben tarihi na ƙasar Iran. matattarar takta jamshid tana da nisan kilomita goma da arewacin birnin mardush kuma kilomita hamsin da bakwai da birnin shiraz cibiyar birnin fars da ke kudancin iran hukumar kula da ilimi da kayayyakin tarihi ta majalisar ɗinkin duniya unesco ta sanya matattarar takta jamshid a cikin jerin abubuwan tarihi na duniya kuma ɗaya daga cikin muhimman wuraren yawon buɗe ido a lardin fars har ila yau ana yi wa takta jamshid lakabi da Persepolis wani yanki ne mai daɗaɗɗen tarihi da al'adu na ƙasar Iran wanda aka gina wanda aka gina wurin bisa umarnin Darvish a shekara ta dubu ko kuma a shekara ta ɗari biyar da goma sha takwas miladiya. Matatar lambun Taxi Jamshid tana da kimanin faɗin mita murabbi'in dubu ɗari da ashirin da biyar kuma tana ɗaya daga cikin katafaren gine-gine da ba shi da tamka a zamanin daular Hakamanishiyan a mataki na ƙasa da ƙasa. Dr. Jamshid wata alama ce da ke nuna irin fasahar kirkire-kirkire ta ƙwararrun maginan Iraniyawa da suka yi amfani da al'adun mutane daban-daban kamar mutanen Masar, Girka, Armenia da suka kasance a ƙashin daular Hakamanishiyan. Daga cikin fada mai girma a matar Takta Jamshid ita ce fadar a fadana wadda take da turaku masu ban mamaki da ɗaukar hankali wanda har yanzu yana nan a tsaye kan kafafunsa ita dai fadar a fadana an fara gina ta ne a zamanin darwish babba kuma bayan shekaru talatin aka kammala a zamanin babban kwamandan hushiyorish ginin ɗakin adana kayan tarihi na hahamanish da ke jamshid ɗaya ne daga cikin tsoffin gine gine tarihi a ƙasar iran wanda bayan sake gyara shi aka keɓance shi aka mai da shi ya koma a matsayin wajen adana kayan tarihi wasu daga cikin guraben da aka samu sun fito ne daga bincike-bincike da dr jamshid ya yi a wannan wajen launukan da ake iya gani a jikin katangar gidan adana tarihi kamar yadda masana tarihi suka bayyana cewa launin rawaya da ja da ake amfani da su an ɗauko su ne daga matattarar ta takte jamshid to ma saurare gashi mun kwaro bayani amma lokaci ya mana halinsa ya zama wajibin da aya a nan sai a wata sadarwar za ku ji mu dauke da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala ni da na kasance tare da kunke cewa ku huta lafiya kuma muna gayyatar ku ku ci gaba da biyan shirye shiryen mu a shafin na yanar gizo akan mu ko akan mu na www.hausatv2.ng tuma da labaran da aka saurari wannan shiri yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda yake kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban da mawaƙan iraniya suka gabatar domin samun nishaɗi da fatan masu ya sanci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin a yau shirin namu ya gato muku ta mawaƙi ne mai suna Hussaini Shaharudi wanda zai gabatar muku da waƙar da ya tanadar mana ai saurare lafiya. thank you się madalla husaini sharudi kenan aka saurara a cikin wakar da gabatar mana ko masu saurare da wani ne kawo karshen shirin namu gan lokacin da aka ɗira ma shirin ya kawo jikin wasu masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka amma duk wanda suka kuka ji su ne kasance tare ku a cikin shirin ni ne kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma mana gayyatar ku ku ci gaba da biyar mu a shafin na yanar ku ci gaba da biyar mu a shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng to da wannan zamu karkare sai idan Allah ya kai mu can an jima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci mu don kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya